بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فيقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله الإمام ابن القيم يسي أتشمون اللتات ناسا الوابل الصيب من الكلم الطيب yana mana bayani in ba mu manta ba akan al-maqbul min al-amal ko ya ce kala biyu ne to shine sai malam yace wan nasu fi salati ala maratib khamsati mutane a game da sallah suna da matakai biyar in ka kalli mutane to za ka iya kasa su gida biyar a game da sallarsu ahaduha na farko martabatu zalimi li nafsihi matakin mutumin da zalunta kansa yake yayi sallah amma zalunci kanshi al-mufarriti wanda yake da sakaci wa huwa alladhi ƙafa min wudu'iha shine mutumin da ya tauye haƙƙin alwalar sallah tun daga tsarki tun daga tsarki yake samun matsala wa mawaqitiha sannan kuma da lokutanta baya sallah akan lokaci wa hududiha iyakokin da aka sa masa aka ce kai ya ketare a sallah sai ya ketare wa arkaniha da kuma rukunnan sallar baya tsayawa yayi su yadda ya cancanta to wannan martabatu zalimi li nafsihi kenan al mufarriti mun ji matakin farko kenan kaga wannan step mutum zai hau bene kenan wannan shine matakalar farko Allah ya raba mu da wannan matakala Allah ya sa mu wuce ta الثاني نبي من يحافظ على مواقيتها wanda yake tsara lokutan sallah wa hududiha da kuma haddodanta iyakokinta wa ha da rukunnanta az-zahirati waɗanda suke na fili wa wudu'iha kuma yana tsara alwalar sallar ba yi da matsala a ƙarki ba yi da matsala a lokutan sallah ba yi da matsala a rukunnan sallah duk ba yi da matsala a ciki lakin qad mujahadata nafsihi sai dai ya tozarta ya ransa fil waswata a game da kokwanto cikin kokwanto yake fa haba ma al waswasi al wal afkari fa haba ma al wal afkari shikenan kawai sai ya tafi ya gama sallarsa amma sallan nan cike take da kokwanto cike take da tunanin nuka waɗanda ma ba su da amfani mataki na biyu ce shi ma yana da daɗi ya kyautata sallarsa alwalarsa komai tsaf tsarki tsaf hukunnai na fili ga sunan ana ganin shi yana ruku'u yana komai daidai ya jissati listiraha ya kaza ya kaza amma fa zuciya shi take take da alwasawis wal afkaru shi kada ya san irin tunanin da yake a cikin sallarsa to wannan mataki na biyu ke salifu na uku man hafaza ala hududiha wanda ya kiyaye iyakokin sallah wa arkaniha da rukunnanta wa jahada nafsahu kuma ya yaƙi ransa fi daf'il wasawisi wajen koran kokonto wal afkari da tunane-tunane fa huwa mashghulun shi ya shagalta bi mujahadati aduwihi wajen yaƙar abokin gabarsa li Allah ya sirqa salatahu domin ka abokin gabansa ya kasance ya tace masa sallarsa fa huwa fi salatin wa jihadin wannan ga sallah ga jihadi ya hada ga sallah ga jihadi ga sallah ga jihadi kamar an kasuwan da yake shagon shi ga shagon ya cika tankan da jama'a amma kuma fa barayi na zuwa shagon nan to yana yi ba ni kaza yana yi yana mimmiƙa ma jama'a yana ansa sannan kuma yana nan yana rarraba ido game da barayi da 'yan sane masu zuwa sisata. sata to kaga wannan suna nan to wannan mataki na uku kenan kaga wannan ai ya dan fara yin nisa ko abu ya dan an dan fara jin kanshi malam ya siffanta shi ya ce fa huwa fi salatin wa jihadin ga sallah ga jihadi lafazin jihadi ai lafazi ne mai daɗi duk inda aka faɗe shi matakansa guda goma sha uku nan ba jihadin banza mun fahimta ai arrabi'u na hudu man idza qama ila salati wanda idan ya tsayi zai yi sallah akmala huquqaha sai ya cika haƙoƙin sallah gabaki daya wa arkanaha da rukunnanta wa hududaha da haɗ-iyakokinta. واستغرق قلبه sannan kuma ya karar da zuciyarsa واستغرق قلبه مراءة حدودها وحقوقها sannan zuciyarsa ta zama ta nutso wajen kula da kiyaye iyakokin sallar sannan wa ha da iyaq da huquqiha da haƙoƙinta li alla yubayyi shay'an minha domin kai ya tozarta wani abu ko ƙwara ɗaya daga cikinta bal hammuhu kulluhu tunaninsa himmarsa niyyarsa gabaki daya masrufun ila iqamatiha ya karkatar da shi ne zuwa ga aida sallah kama yambaghi kaman yadda ya kamata a tsaida sallah wa ikmaliha kuma ya cika ta wa itmamiha kuma ya cika ta <laughs> me bambanci tsakanin itmami da ikmali itmami da ikmali atamma akmala qur'ani da ya tashi sai ya kawo wannan al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati to mal faqu da al ikmali wal itmami qur'ani da yazo da su ko qur'ani na kawo kalma haka nan ta wuce ma za yi kumalu wa ma za yi tammu ko ne al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa razitu lakumul al-islam dinan a ah, wai cikiwa da cikawa to me kenan fa ani ban gane bambanci tsakanin cikawa da cikewa ba cika min cike min me bambancin su ikimali ƙur'ani ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati to me kenan wannan a fassarar ka akmala dina fa sayanqusu shay'an fa shay'an yanqusu kenan fa sayanqusu shay'an fa shay'an fa yanqusu to mu kai mahiyar ni'ima mahiyar ni'ima allati utimmat lana eh mahiyar ni'ima ni'imatu ni'imatul islami to anan me babban babban fassara اليوم أكملت dinakum دينكم atmamtu alaikum نعمتي sai kuma aka sake ce wa raditu lakum al-islam dinan gayi malam ibn al-qayyim ya kawo yace gashi yace yace bal hammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha كما ينبغي وإتمامها وإتمامها a to yanzu wace ni'ima ko atmamtu alaikum ni'imati wato kaji fassara kamula fala yahtaju ila ayyati ziyada lakinna ta'ala kathiratu amma fa min an-ni'am allati utimmat اتمام اكمل من الاكمال قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك تعالى زوج يرمتن تينزو أجمد شأن سلا دكما بوتاج أبنجدن سوالنا شيني متاكين أكو نهدو تنبن بنجن سدى متاكين أكو ما الفرق بين صاحب المرتبة الثالثة وصاحب المرتبة الرادعة wannan istigraqul qalbi wancan kuma qalbuhu fi mujahadati eh huwa fi zahiri yuaddi arkana salati wa fil batini yujahidu shaytana kaga wannan shi shaytan ba kwata kwata bai same shi ba domin gabaki ɗaya tun kafin ya shiga sallar istagara qalbuhu sha'ana salati wa ubudiyyat Allah ta'ala la yadhkuru shay'an shi ko wancan kage yadhkuru shaytana wa yakhafu min ash-shaytani an yasriqa salatahu su mataki na hudu kenan al-khamis na biyar man idza qama ila as-salati qama ilayha kadhalika shine wanda idan ya tashi zai yi sallah sai ya tsayi kazalika kaman dai na hudu walakin ma a hada amma kuma da haka qad akhadha qalbuhu qad akhadha qalbuhu afwan wa wada'ahu bayna yaday rabbih azza wa jalla ya dauki zuciyarsa gabaki daya ya kai ta wajen Allah subhanahu wa ta'ala naziran bi qalbihi ilayhi ba abin da yake kallo sai tunanin Allah madaukakin sarki muraqiban lahu kuma yana tunanin Allah madaukakin sarki muraqaba tana da ma'ana biyu akwai muraqabatu al-abd li rabbih akwai muraqabatu ar-rabb li 'abdihi muraqabatu al-abd li rabbih bawa ya sa ihsani a zuciyarsa an ya'buda rabbahu ka'annahu yarahu fa in lam yakun yara rabbahu fa inna rabbahu yarahu muraqaba da wannan ma'anar kenan muraqabatu al-abd li rabbih kenan amma muraqabatu ar-rabb li 'abdihi Allah madaukakin sarki ya sa shine bawa ya ji a ransa cewa Allah madaukakin sarkin yana nan yana kallon sa to to shi wannan tunanin Allah madaukakin sarki kawai yake mumtali'an min mahabbatihi wa azmatihi zuciyarsa ta cika da girman Allah da san Allah ga al'azama ga al-mahabba jidda mun san cewa azama azama tana ɗaya daga cikin na ne na mahabba i e, man tuazimuhu fa innaka tuhibbuhu i e, wa man tuhibbuhu fa innaka tuazimuhu. to shi na Allah maɗaukakin sarki idan kana son a ce ga mutum ya tattara mahabba Allah to alal akalli ya zama yana da abu biyu at-ta'zim wal khawf ga girmama Allah sannan kuma ga tsoron Allah to san Allah ce amma shi dan adam ba za ka ce akhafuhu wa uhibbuhu ba shi yasa laraba suka ce sharrul muluki man khafahu al mafi sharrin shugabanni shine wanda ba ruwan shi bai yi laifi ba amma kuma yana jin tsoron sa kaga la yuhibbu kenan amma Allah ne ake hada alkhawfu da at-ta'zim a zuciya bawa sai su bada muhabbatullah ta'ala ka annahu yarahu wa kun gani ko kamar yana ganin Allah wa yushahiduhu ga Allah nan balo balo a gabansa وقد وقد محلت تلك الوساوس والخطرات دكان wani waswasi da dukkan wasu tunane-tunane iz mahallat da baki ɗansu sun bice baya ba su a cikin zuciyarsa wartafa'at hujubuha bainahu wa baina rabbih sannan kuma hujub labulayya da aka sa tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala gabaki ɗaya sun ɗaukaka gare shi fahaza bainahu wa baina ghairihi fi salati afdalu wa a'zamu mimma baina samai wal wannan matakin na biyar wanda ba abin da mutum yake kallo sai Allah a cikin zuciyarsa to me irin wannan matsayin tsakaninsa da wanda ba shi ba a wajen fifiko da girma kamar abin da ke tsakanin sama da ƙasa wane mutum wa hadha fi salatihi mashghulun bi rabbih me irin wannan a cikin sallarsa ya shigalta da sa qarirul la'ani bihi kuma zuciyarsa da sa baya jin sanyin komai sai idan ya shiga sallah irin yadda annabi sallallahu yake sallah kenan wa ju'ilat qurratu aini fi salah duk damuwar da annabi sallallahu ya shiga to yana shiga sallah sai natsuwa ta zo masa to wannan shine matakin matakin ƙarshe na masu sallah matakin da ake son bawa ya kai gare shi kenan a cikin sallah in son samu ne idan ko bai samu ba mutum ya gangaro ya zo mataki na hudu idan bai samu ba mutum ya gangaro ya zo mataki na uku fi salatin wa jihadi amma daga nan kan mutum ya wuce al-imam al-qayyim zai ambaci sunan su zai ambaci sunansu amma an ce lokaci ya yi kuma maka wuce akwai ba wajen tsayawa sai mun kai akwai nisa a takaice dai kafin mu karanta su sunayensu ga sunansu nan falqismul awwalu mu'aqabun na farko azaba za a mishi ma salla amma yu'aqabu fil nari yayi sallah amma wuta zai shiga ka yi fata ka zama a ciki والثاني محاسب نبي شكو سي أني ما متم بنتي كان قطب بنتي كان قطب من نوخش الحساب عذب هكا من ذو سلم يشي يسا يكي شو اللهم حاسبني حسابا يسيرا حسابا يسيرا شنو يقول في أشي مخا كوشي كوي إن يد أقيم ألوه سوف لذا أباشي من الساقب yana zuwa kawai David Mark ya mai haka ya sara mishi ce kawai ya wuce to shi ne muhasaba ya sira fake amma wannan muhasab wasalis mukaffarun anhu shi kuma na biyun an goge masa waɗannan wannan tunane-tunanen da yaƙin da ya ta yi da shedan ai soja akwai kurakurai ko soja sai je ya harbi wanda bai cancanta ya harba ba to yana talla kuma soja ne shi yana kashe ɗan warrabi'u mutabun na uku shi kuma na hudun shi kuma za a bashi lada wal khamis muqarrabun min rabbi shi kuma na biyar shine wanda za a kusanto da shi dan lela kenan dan gaban goshi kenan to kaji matakan su na farko mu'aqab na biyu muhasab na uku mukaffarun anhu na hudu kuma musab na biyar kuma muqarrabun min rabbi to Allah madaukaki yake sa mu zama muqarrabuna min rabbina wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi ba fa kawai na faɗa ne ba mu karanta shi ba in mun tashi annan zamu tashi